وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجزاك الله تبارك وتعالى وأنت ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci a inda muke ci gaba da karatu mu na tafsir kamar yadda muka saba kowane mako wannan kuma bayan mun je hutu na sallallahu ya kamar da uwa suka sani eh, da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau eh, muna alhamis garin juma'a 25 ga watan Hijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai za hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma zuwa Madina Wani shi dace da sha ɗaya da watan shida shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a kalandar turawa ba mu gushe ba da cikin suratul mujadala suratul mujadala darasin mu da gabata muna cikin aya tara lokaci ya ƙure mana ba mu kai ƙarshen ta ba da kulle hali wani aya ce faɗin Allah maɗaukakin tsige a yi ayyuhal ladina amanu da sanadai tun fala ta sanadai bil ismi wal udwan na'am

ولا تجعل له بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا إليه تحشرون إن النجوى من الشيطان ليحكم الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المدارس

ya koyan da suka yi imani idan jaiton idan za ku yi ganawa ku yi haduwa ta sirri wala ta tanajau bil ismi to kada ku yi ganawa ko mitin ko haduwa ta sirri da zunubi wal udwan da kuma wa iyaka ko ta'ajjan shi wa ma'asiyatir rasul da kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma madadin haka wata na jo bil birri was taqwa ku yi gana wa kuni bil birri da aiki na da'a nan da garta. Wasu takawa da kuma kiyaye dokokin Allah ko jin tsoron Allah taqullaha ku yi tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa alladhi ilayhi tusharun wanda ya zuwa gare shi ne za a tattara ku innama najwa min ash-shaytan abin sani kawai irin wannan ganawa ta sirri daga shaidan ne li yahzuna alladhina amanu jami'a saka waɗanda suka yi imani cikin damuwa ya bakanta musu rai Allah ta'ala ce wa laysa bi dharbihim shay'an amma bai kasance mai cutar su da wani abu ba illa bi iznillah sai da izinin Allah ta'ala wa allallahi falle tawakkalin mu'minin ga Allah ta'ala ne kadai ko kuma mu'minai su dogara ga Allah ta'ala kadai wa allallahi falle tawakkalin mu'minun mu'minai su dogara ga Allah kadai يا أيها الذين آمنوا يقول الإيمان إذا قيل لكم تفقهوا في المجالس za ka ce da kuku yalwata a cikin wuraren zama yalwata wato ku buɗa da mai an uwan ku abu wurin zama ya ka ku wannan umarnin fafsahu to ku yalwata ku buɗa yastahi da kuma, sai Allah ta baraka wata Ala ya yalwata ba ko idan ka ilan shuzu idan kuma aka ce maku ku tashi ku bar wurin ko ku hiddi jiki ku je wuri kaza fan shuzu to ku tashi lokacin da aka bako ku wannan umarni ko kwanci ku to ku firgi jiki ku je inda aka ce ku ci yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah ta'ala zai daga darajar waɗanda suka imani a cikin ku walladhina utul ilma darajat musamman waɗanda Allah ta'ala ba su ilimi wala zai daga su da darajoji wallahu bima ta'maluna khabir wato Allah tabaraka wa ta'ala mai labari ne game da duk abin da kuke aikatawa wannan shi ne wallahu ta'ala alam kamar da na darasin darasinmu na ƙarshe kafin sallah wannan eh, ya ترى allazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan ita ce muke dubawa ko lokaci ya kare wanda ayat abin aka ni ta buɗe da ya ayyuhal ladina aman ya ku inda suka yi imani wanda a wancan lokaci mun yi bayani cewa malaman tafsiri suna da sabani a fagen tafsiri game da cewa ita wannan aya da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu إذا تناجيتم فلا تتناجوا bil والعدوان da suwa take magana da suwa take magana a zahirin abin da ke cikin wannan nassi bisa ga ra'ayin malamai na farko shine cewa wanda ake magana da cikin wannan aya su ne mummune su ne mummune na gaske da shi yasa ayat ta buɗe da ya ayyuhal ladina ya ku da suka yi imani su ne Allah ta'ala yake magana da su kun gane ko kuma su ya ba wannan umarni da zuwa cikin ayar cewa idan tana je tun kwana ta tana da wani ismi wani uzuwan don haka Allah ta'ala yana shi yadda su yana ba su umarni cewa dana ah, wasu da mitin ɗinsu da suke wa junan su sun mu'minai wannan wata ku ta kasance akasin ganawar munafukai da yahudawa ta zama akasin ganawar munafukai da yahudawa Dini ayar da take gaba da wannan, Allah ta'ala ya ba mu labari ciki cikinta cewa akwai wasu gungun munafukai da gungun Yahudawa da aka hane su da yin ganawa amma sai suka rika komawa suna yin abin da aka hana su na ganawa don haka idan suka ji suna ganawa sai zama cewa wa ya jauda bil ismi wani udwan wa ma'siyatir rasul a ganar da suke sai da ta kunshi sabo ta kunshi ta'addanci ta kunshi saba manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم وإن مؤمنا من الله يا أيها الذين آمنوا سيشيد لسوبة وصيقانا بائن وسنبع إن فتنجي يوا إذا تناديتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول حيث وتناجوا بالبر والتقوى wani shine zahirin abinda da wace cikin nassin kuma yawa daga cikin malaman tafsiri za ga sun ambata cewa wannan wannan aya tana magana ne da mummune kai tsaye kuma babu shakka mummune sun ayyukan da wannan umarni da Allah ya ba su za ka zama gana wasu ba irin ta munafukai ta ce ba irin ta yahuda ba shi in sun gana suka yi ganawa shi bil birri wa taqwa kamar yadda Allah ta'ala ya yi isharar cewa la khaira fi kathirin إن جواب إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس أو طاعة معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما شباب الخير أشكين و أشكين ديار أشكين غنوا يا خير في كثير من نجواهم ديار أشكين غنوا وند سكي بام الخير أشكين آه، إلا من أمر بصدقة كذا سيوجه أمور بصدقة أو معروف ko yi umarni da aikata abin da ke alkhairi ne a islahin nan nasi ko yi umarni da abin da ke gyara ne tsakanin mutane karshe ce ta ya fa'al a ibtigha mardatillah wanda ya aikata wannan dan neman yarda Allah wa sawfa da ajran a mutum zan ba shi da dama girma to wannan ya mummi ne kaga irin wannan ganawa ce suke yi suna ganawa ce bil wasu was taqwa kadalika suna ganawa ne Ah, da umarni da yin sadaka suna yin ganawa ce da umarni da ma'arufin suna ganawa ne da islahin bainan nan wannan shi ne wallahu alam akwai malamai an da ɓangaren da muka ce suna da ra'ayi wanda ba wannan ba cewa ayar ba tana magana ne da mu'minai ba duk da cewa zahirin ayar ta buɗe da ya yi halalli na suka ce na'am amma dai ba mu'minai na gaske ake magana ba gaskiya suka ce ita ayar tana magana ne wato da gungun munafukai ko kuma gungun yahudawa ko kuma su gaba ɗayansu da munafukan da yahudawa su ne ake magana da su cikin wannan aya don haka waɗanda malamai suka ce fadan Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu a farkon ayar to kamar da muka yi bayani sun sun ce ayar tana magana ne da da munafukai ko da yahudawa ko da munafukan da yahudawa gaba ɗayan su suka ce ayar ci gaba ce muwafala ce ci gaba ce eh, game da ayar da ta gabace ta kuma gani ba dama kamar ni ishara yanzu yanzu ayat ta gabace ta ita ce alafdar ila alladhina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu an wal udwan wa ma'siyat ar-rasul kaga wanda muka ce tabbas wa'annan mugu yahudawa ne da munafikai tare da su wa da ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha abisa al-masih da sai suka ce wannan aya da ta biyo bayan ta ci gaba ne da wannan bayani da aka kasanto yahudawa su ne suke irin wannan ganawa kuma aka hane su suka ki hannuwa sun mai ya'udu na limanuhu anhu wa yatanajawna bil ism wal udwan su ne aka sake jan kunnen su a karo na biyu cewa inda za su gana kan su gana bil ism wal udwan mu a cikin kasuwa. amma me yasa aka kira su da allazina amanu sai suka ce wannan ya yi ayyuhal ladina amanu ba yana kan hakikanin sa bane ya ayyuhal ladina amanu huna laisa ala haqiqati zaka suka ce ma'anan ya ayyuhal ladina amanu shine ya ayyuhal ladina amanu bi za'nihim ya ayyuhal ladina amanu bi za'nihim wato ya ku waɗanda suka yi imani a bisa da'awarsu a bisa abin da suke cewa ya kuwa da suka imani ko ya da suka imani bisa ga abin da suke ga mutane cewa sun imani da wannan su ne munafukai da babu shakka su ne waɗanda ba mumine ba ne amma suna gaya mutane cewa su yi ne wannan abin da suke gaya mutane da cewa sun imani sai aka mu'amalance su da wannan cikin wannan ayat da cewa ya ayyuhal ladina amanu wato kenan ya ku waɗanda ko ya ku wa'anda suka yi imani bisa ga abin da suke da wannan cewa sun yi imani to idan kun yi imanin falata ta najo bil ism wal udwan wa ma'afiyat ina fata gani idan kuma kace ana magana ne da gungun yahudawa sai suka ce ma ya ayyuhal ladina amanu shi ba shine ya ayyuhal ladina amanu bi Musa bi za'mihim ya wa'inda suka ce sun imani da annabi Musa bisa ga abin da suke rayawa bisa ga abin da suke dawa to kun san Yahudawa da kuke ganin su suna da wancan sun yarda sai Musa sai Musa annabi Sun yi wa haka amma gaskiya al'amari ai ba su ma imani da annabi Musa gaskiyar lamari ba su imani da annabi Musa Da wancewa suna imani da annabi Musa shi yasa aka ce musu ya ayyuha allazina amanu ke nabi Musa bi za'mihim ina fatan gani ko kuma su duka din gaba don haka aka husantar da jan kunni ya zuwa gare su cewa idan kuka yi ganawa ko za ku ganawa ta tanajo bil ismi wal udwan wa ma asita rasul idan wancan abin da kuke cikin shi na farko da aka hane ku a kan shi kuma kuka sake koma cikin shi to har yanzu shi ake jan kunyan ku cewa ne idan da gaske ku mu ne ne to falaka tanajo bil ismi wal udwan wa ar rasul amma da dai haka wa tanajo bil birri wat taqwa kun gane ko ku yi ganawa ne a tsakanin ku a tsakanin ku bil birri da aiki na nagarta da aiki na da'a wa taqwa da kiyaye dokokin Allah wani ne abinda wannan gugu malamai na biyu suka tafi a kansa na taujihi ko tafsirin wannan aya da irin wannan mana wallahu alam wannan fassara ta biyu ana ruwa sota daga alimamu sannan da kuma alimamu afa alimamu afa duk an jirgina wannan tafsiri ya zuwa gare su rahimahumallah Allah to ko wani tafsiri da ku gani yana taujihi kwarai da gaske ko kace yana da ma'ana ko wani yana da cikin wa'annan tafsirin guda biyu da fuska musamman la kwarai da gaske to wannan shine wallahu a'lam wa tanajju bil birri wat taqwa sai ce wa taqullaha alladhi ilayhi tusharun saboda ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da zuwa gare shi ne za a tattara ku kun gane ko to sharu da kalmar alhasha. ko saboda ka dukkanin ku kashin lamari za a tattara ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama to Allah za a tattara ku zuwa gare shi yi ma kowa sakamako da abin da ya aikata to ku yi tsoron Allah da ku yi tsoron sa ku kiyaye dokokin sa wannan shine wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun wallahu ta'ala a'lam gane ko sai ce na man najwa min ash-shaytan abin sani kawai ita gana wannan da ake magana a kanta daga shaidanci inna man najwa min ash-shaytan ganawa da haduwa ta sirri da mitin waye da akhiri yace min ash-shaytan daga shaidan kun gane ko wannan malamai suka ce ah, kalmar annajwa da ta zo da alif da lam annajwa wannan alif da lam da ke cikin annajwa duk da duk da an samu adatu hasrin an samu adatu hasrin gaban ta shine innama to abin sani kawai ganawa daga shaidan mai to suka ce ita wannan shi wannan alif da lam aka samu cikin annajwa sai suka ce alif ne wato ko ka ce alci ah, alci al'ahadiyya. alci al'ahadiyya, ba alci listighan jinsi ba ba alci ba alci ba wato ba alci wacce take fa'idantar da istighraqul jinsi ba amma an ce al-ahdiyya idan suka ce al eh, wacce take fa'idatar da istighraqul jins shine irin alzalam da yake shiga cikin kalma ya zama cewa duk jinsin wannan abun ya shiga cikin abin da ake magana da shi kamar yadda ce da ni al-insan al-insan misali cikin faɗin Allah wal asri innal insana yanzu al insan wannan al ce listighraqi wato dukkan jinsin na adam ya shiga cikin lafazin al insan a nan wurin kun gane ko sai wannan ba ita ce ke cikin annajuwa ba ita alif da lam cikin ba ta ce ce idan suka ce al suna nufin al suna nufin al'ahadin zahiri wato kalmar da aka faɗa ko ake magana a kanta wacce take cikin hatar da tunaninka da zihin kan kwakwalwakan jin sun gane abu ne ake magana a kan shi yanzu yanzu nan sai a ƙara gaba sai a faɗe shi da alif da lafi wannan alif ce al'adiyya abu ne wannan abin da ake gaya maka shi wanda shi ake yi yanzu ku kula da kyau in kun lura nan ai muna magana ne akan annabi ko tun daga farko alam tara ila alladhina nuhu anin najwa kuma na lima nuhu an kun gane ko to aka yi ta magana akan annajwa din nan sai aka zo aka ce innaman najwa abin sani kawai ita wannan ganawar da ake magana a kanta, kun gane ko ita wannan ganawar da ake magana a kanta, wacce take cikin tasawurin hankalinka yanzu yanzu domin ita ake magana a kanta? to ita ce aka ce ita wannan mena shefa kun gani yawwa ba kowace irin ganawa ba kun gani ah. yanzu kamar Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula sai ce fa asa fir'aunur rasula yanzu kun ga ar-rasula a nan wurin almudalan da ke cikin sa alci al-ahadiyya wato sai fir'aun ya saba ma manzon wanda ake magana akan shi wanda aka ce aiko masa kun gani to saboda ka annajwa da ake magana akan ta a nan wuri ita ce aka ce inda man da najwa min shi wato abin sani kawai ita wannan irin ganawa wace ta kasance bil ismi wal udwani wa ma ake atiyatir rasul min ash ba dukkan ganawa ba in ba haka ba ai yanzu muka gama wadin ganawa ta alkhairi muka ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas to kaga wani ya gwada kenan akwai najiwa kenan ta kware akwai najiwa ta alkhairi ba dukkan wata najiwa ce zaka tada nimin nimi da shaytani ba a'a wannan najiwa da muke magana akan ta yanzu yanzu nan wace aka ce ta koshi al-ithm wal udwan wa ta rasul ita ce aka ce nimin ash-shaytan kun li liyahzuna alladhina amanu don ya bakanta wa masu imani rai ko don ya saka masu imani cikin damuwa liyahzuna alladhina amanu dan ya saka waɗanda suke cikin imani wato a cikin damuwa ina fata mun gani a yadda abin yake malamai suka ce sai irin wannan ganawa musamman yadda muka ishara a wancan a darasin mu da gabata game da su da mutane suka kasance an hana su ga najuwa sun bayan uzun da liman nuhu wa wai tana jiya da bai ismu wani zuwa abinda suke jama'a shine sukan zo ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tare da sahabban sa sai su jaji jiki su ɗebi juna da munafukan da yahudawa sai su gane ya jiki su ɗebi junansu sai su kuma gefe haka suna ganawa a daidai lokacin da muminai suna ne suna ganin su wani lokaci ma har da ishara da hannu da waye suna tattaunawa amma su mummina sun yi musu nisan da ba sa jin suke kuma sukan ma ta sauki ba sa bukatar musulmi su ji suke fara kun gani yanzu kaga wannan irin ganawa sai ka saka muminai cikin damuwa domin sun san yahudawa ne wancan wasu daga cikin munafukan sun sun a matsayin munafukai lokacin da suka tsambace gefe suna irin wannan ganawa to abin da zai faru shi ne mumini za su daga cikin damuwa cewa to yanzu waɗanda mutane kan me suke kitsawa me suke shiryawa wala Allah suna muna wani shirin wata mugun dabara ne wala Allah wani sharri suke kulla mana yanzu wannan sai ya samu su yi su rabi su rika jin damuwa shine na yahzuna na ku gani ko wadda kuma malamai suka ce babu shakka filwa kai shi al'amarin ganawa ya gaji wannan ya gaji wannan idan kuna tare da wasu mutane sai suka koma gefe suna magana su suka kyale ku gefe ya ka ji damuwa cikin na kacce to suka sha rubutu abin da suke kan ya shayi mu ko mu suka yi wani sai kaji kana samun damuwa wanda ma wanda ke tare kai shi ma sai ka samun damuwa to ganawa tabbace irin wannan ta gajiyar shi yasa tabbata cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idan kuntum talata fala yatanajasnani dun al-akh min ajli anna dhalika yahzunu ita idan kuntum salata idan ku kasance ku uku ku mutane ne guda uku yace to fala ya tana tunani. kada guda biyu cikin uku din nan su jaye cikin gefe suna ganawa su kyale ɗayan gefe yake min ajali anna zalika yahduru saboda wannan zai sa cikin damuwa sun sa cikin damuwa zai tunanin me ke faruwa me ke kula masa menene suke gana da hafasa sun suke ji idan kamar suna shirya masa wata da ne ko wani makar ko kaza to shi sa gana wata ta gaji wannan ko gane ko to shi ka ce in ma buƙatar ganawa irin wannan ta taso to abin da kaidar shari'a shine sai su yan wanda suke son ganawa su nemi izini da sauran yan wanda ki koyi hakuri don Allah muna da wata magana ta shahimu ita ce za mu yi za mu kuma gefe kaga shikenan wani shine ka'ida amma ba haka ba shi ne dai mummunan lissafin ne Sai da wannan ganawar da yahuda suka kasance suna yi da munafukai ce walai sabi zuwa da shay'an illa bi iznillah ma duk da haka bai kasance mai cuta musu da komai ba walai sai bai zawa bihim shay'an shi dan bai kasance yana cutawa mumine da komai ba illa bi iznillah sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ina fatan gaji anan illa bi iznillah sai da izinin Allah malai suka ce abin nufi da wannan shi shedan da wannan mummunan shawara da yake baiwa waɗanda suke bin tafarkinsa irin wannan ganawa da suke yi wace aka hane su da yin ta da makasudin a saka mummune cikin damuwa da tunanin mai zai faru duk wannan ba zai iya cuta musu da komai ba shi ɗan bai iya cuta musu da komai ba ganawa ba ba za su cuta musu da komai ba sai da izinin Allah wato da ma cewa sai da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara faruwar shi illa bi idnillah bai na nuhi illa bi shay'in arada Allah hudutahu kadai sai da abinda dama Allah ya kaddara zai faru wa qaddarahu wa qadahu abinda dama Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai faru ya kaddara faruwar sa ya hukunta ka ya hukunta shi in ba ka ba abinda shi din zai iya yi wanda zai shi da mummuni wa laysa bi zalimin shay'an illa bi idhnillah to haka sai kokarin kuma rabin zuciyarsu ga ubangiji ta'ala ba abin da shi ne zai musu sai bisa kaddara ubangiji sai abin da Allah hukunta sai ce wa alallahi mu'mine su dogara ga Allah ne kadai ina fatan gani saboda kenan lokacin suka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala shikenan Allah ya ishe su kuma tabbas shaidan ko gana wanda ya kimtsa ma mabiyansa ba za su shuka mu ne da kuma ba kuma ba sai da abinda Allah ya dama ya kaddara ah, saboda dogaron sun Allah tabaraka wa ta'ala wa alallahi falyatawakkalul mu'min kun gane ko ah, kamar yadda muka sha na sama irin wannan wa alallahi falyatawakkalul mu'minun kuma cikin wannan akwai abin da suke ce da shi a ah, wato taqdimu wa haqqu ta'khir ko ce taqdimu da ta'khir a cikin wannan siyaki da ayar nan ta wanda yana fa'idantar da wato alhasr wal qasr alhasr wal qasr wato yana fa'idantar da takaita maganar ko manuwa abin da ake faɗi shi wannan da ah, asalin jimlar wa alallahi falle na mu'minuna shine falle tawakkalil mu'minuna ala Allah falle tawakkalil mu'minuna ala Shi ne asalin jimlar haka siyaki jumla take asalin ta yanzu alallahi wanda yake shine karshen jumla sai aka janyo shi aka sa shi gaba aka yi menene ta kadimin sa a yayin da falle tawakkal mu'minuna wanda shi ya kamata ya zama farko sai kuma bi sai kuma aka akhara shi kuma kashi kun gani Wani shi ne takadimi da ta'khiri da aka samu a cikin ko taqdimi wa ko ta'khiri fa'idar da ke cikinsa shi ne nuna cewa mu'minan nan dogaron su kada ya ce ga kowa sai gaba sai ga Allah tabaraka wa ta'ala wato mu'minan su dogaron tawakkalil mu'min amma lokacin da kace da ni wal yatawakkalil mu'minuna ala Allah kana cewa kawai mumine su dogara ga Allah mumine su dogara ga Allah ba ka takaita dogaron su ga Allah shi kadai ba kun gani amma lokacin da kace da ni wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun yanzu ka takaita dogaron su ga wa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan cikin shi akwai nuna maka cewa haka nan ne ya kamata dukkan wani mai imani tawakkalin sai kasance ya takaita ne kadai ga Allah tabaraka wa ta'ala tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah ubangiji rayayye wanda ba ya mutu shi siyaki makamancin wannan kullun yusiba na illa ma kataba Allahu lana eh wa maulana wa ala allahi wa li tawakkalin kullum yusibana illa ma kataba Allahu lana ka ga musu ka ce da su lan yusibana ba abin da zai sami mu ba abin da zai sami mu illa ma kataba Allahu lana sai kadai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta gare mu abin da Allah ya rubuta mana ya kaddara mana ya hukunta shi gare mu shi kadai zai faru ne huwa maulana wani ta'ala shi ne baki da lamarin sai ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minu mu'mine su dogara ne ga Allah kaɗai? idan ka su dogara ga kowa sai ga Allah wannan shi ne karka dogara ga wani wanda ba Allah ba saboda kan dogara gare shi ba ya iya biya maka bukatar ka ba ya iya kare ka da komai sannan bai da bai da sifa ta ta ta ka wato biya maka bukatar ka da sauran mutanen da suke yin tawakkali gare shi bi sura tarmadiyya babu nan sai Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ayatu da karanto a baya wa alallahi wato eh, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut malamai bai ce cikin ta akwai ishara ga cewa idan ka kuskura ka dogara da wani wanda ba Allah ba to ka dogara akan wani wanda shi ba ba al-hayy alladhi la yamut ba ba shi da sifa ta zama alhayyul ladhi la saboda ka kuka ga maka dan wani abu Sai dan daga cikin lokaci ne zai mutu in ya mutu kuma ga sai ka zuwa ka je zuwa neman wani kuma wanda ka dogara da shi shi ba da ƙarshe zai kasa ko ya mutu amma Allah shi ne alhayyul ladhi la yamut don haka ka dogara da shi idan da ka shesa da irin wannan siyaki wa ala lahi kulli tawakkalil mu'minina malamai suka ce ya mai ta cikin alkur'ani mai girma wurare daban-daban har wurare guda ta har wurare guda ta idan nuna muhimmancin sa da kuma cewa lalle musulmi su dogara da Allah shi kadai da da itibarin Allah shi ne kadai ishe su kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu sannan duwa da cewa kuma shi tawakkalin nan ibada ce ibada shi jama'a yana da cikin nau'in ibada kai tawakkali da ta cikin zuciya ka cewa ga Allah ka dogara shi zai maka komai ba wani ba to wannan shine wallahu ta'ala a'lam to sai ce ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalisi idan ka ce da ku ku yalwata ku buda a wuraren zama ko a cikin da zama shine fil majalis fasahu to ku buɗa ku yalwata yafsahi Allahu lakum to sai Allah ta'ala yalwata muku ya buɗa muku kun gane ko to wannan shine a a qira'ance akan karanta ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafaqahu fil majali. shi ke gari ma ko to aka karanta kuma fil majlis idza qila lakum tafassahu fil majlis abin nufi akwai qira'a da aka karanta bi sigatil jam'i fil majalisi ah, wadda ita ce kira'ar aksarina sana ko kira'ar fil majalisi bisa da ifraji kenan kun gane ko idan qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lahu tafassahu daga kalmar fasaha ko fasuha kun gani ko yafsahu sai ka ce fashan shine mazdarin wanda wannan suka ce ma'anar al-fashu suka ce ma'anarsa shine al-wus'u al-wus'u yalwa shine al-fashu fasir kana ne makanin wasiya eh haka bi yake da haka fadan Allah tabaraka ta'ala tafassahu fil majalisi bi ma'ana tawassahu fil majalisi idza qila lakum tafassahu fil majalisi. ay idza qila lakum tawassahu fil majalisi. wa ku yalwata ku saboda wasu samu damar shiga kenan wanda wannan dai umuman malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala a wannan nasi wallahu a'lam ah, da shi yadda mu'mine ne da eh, sifantuwa da lizintuwa da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u da ke kawo mu'amala a majalisin da ke haɗa mumine a cikin majalisin da yake haɗa mumine sai da za su mu'amalanci dunansu da ke kyakkyawan mu'amala yana zaune cikin wani majalisi wuri ya ce ka kama ya batse to yanzu idan wani ya shigo a matsayinsa na dan uwa to sai a buɗa masa sai ya shigo ya zauna to kada mutum ya wani irin zama ya bubbuɗe jiki sai da zai iya dan matsawa wancan ma ya matsa wani ya shige shi ba zai wannan ba kun gane ko idan kila lakum tafassahu في majalis fafsahu للشيء wanda وإذا zaƙi لكم tafassahu malamai suka ce ko dai ya zama cewa an gaya muku ku buɗa ne umarni daga shugaba wanda yake kuma shi yake jagorantar jalsa ko majalisa shi ya ce ku ɗan buɗa don ga wasu su shigo ko ku gani ba ko kuma idan lakum tafassahu fil majalisi da wannan umarnin ya zo ne umarni talabi shi dan wanda ya shigo sai mace tsakanin wani da wani akwai dan wuri ce ya ji ma kuɗa maza mai shiga nan to duk zai daukan idza qila lakum tafastahu fil majalis ko shi gaba da wannan umarni ko shi mai buƙatar zaman ya ce a dan matsa mani ko ku gani ba to duk wanda da ya faru Allah yana da mutane cewa ah, idan wannan ya faru to musulmi muminai su buda su yalwanta domin yan wasu samu shigowa su wasu zauna a wanda majalisi na alkhairi zai haɗa su ina fata gani idan kila lakum hu fil majalisi hu ya Allahu lahu da ku kuma da saɓani a tafsirance eh, game da wani majalisi ake nufi a nan wurin wani majalisi ake nufi a nan wani tahdidan ah, kamar ne shara da zuciwa lafazin mana da ayar akwai ko ce lafazin da zo game da majalisin akwai kira a guda biyu game da shi idan kila lakum tafassahu fil majalisi sannan muka ce akwai kira a idan kila lakum tafassahu fil majalisi wanda ya sa malamai sun suke cewa wani majalisi ake nufi idan kace fil majalisi kaga wala Allah zaka ce ne hada da majalisoshi daban-daban tunda kalmar ta zuwa tagi na jami'i ko gani ba idan kace da ni ka karanta fil majalisi to la Allah zaka makale ka ce lafazin ifradi yake nufi kenan ka wani majalisi ne musamman ake nufi kuma ga shine da alif da lam fil majalisi wato a wannan majalisi da ake magana akan shi kun gane ko duk da cewa eh, zakon kalmar da Ibrahim a wata kira ba lalle ne ka ce dole yana nuna magin kibu ya cewa tun da wani da lam ba lalle ne zama cewa eh, alci a hadiya ba bal yana iya zama alci lilitin jins dukkan jinsin majalisi almuhimmu akwai sabani muka ce wajen haddade wajen majalisi ne wannan an rosu daga lamar bukata da rahimahullah Allah ji kansu da rahama cewa din da ake nufi da almajalisi ko almajalis a nan wuri tahdidan shine majalisin majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ake nufi kace saboda an rawaito cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna tafafus suna gasa da rigan gasu wajen zakkuwa su zauna majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda kwaɗayin alkhairin da za su ji na karantarwa annabi sallallahu alaihi sallama sannan kuma da kwaɗayin da suke da shi na alkhairi zama kusa da annabi suna kallon fuskarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka a wannan tanafus da da da da rigan da suke yi sai zo zauna su cika wuri kun gane ko to haka idan wani ya zo daga cikin sabai wanda zo musu akhiran da a makare to sai sai su zaman su in zaman su ba sa son su muda domin ya samu shigowa kowa sai zama irin wanda yake to kuma yana ganin cewa bari ya zauna dan shan take ya zauna ga shiga annabi kaza ila akhiri kun gane ko to saboda haka sai aka ba su umarni cewa a'a duk da wannan tanafus da rigan gasu da gasa da kuke cikin ake alkhairi yin wata to dai yawanku suka zo su ma alkhairi suke so su ma alkhairi suke so to da idan aka ce ku buda wani dan waye shigo sai ku buda shi in shi dan uwa ma ne nemi cewa ku dan taimaka ku buda ya shigo ku buda ya shigo kun gane ko wani muka ce shine abin da aka roto daga albamu kasada da albamu jahar da albamu bahar haka an roto daga al-imam muqatil shi ma ya bi su a wannan fassara cewa majalisin annabi ake nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ake rawaito daga shi al-imam muqatil wajen karfafa wannan magana yake ambatan sababun nuzul na wannan nasi ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum al-imam qatada alamu muqatil yake cewa sababin nuzul din ayar yana gwada majalisin annabi ake nufi menene sababin nuzul din ayar yace yadda lamarin yake shi ne akwai sahabban da suka halarci yakin baka sanannun sahabbai ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suna da wata daraja ta musamman akan sauran sahabban da ba su halarci yakin baka ba to su suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan majalisi da muke magana sai su zauna kusa ga annabi alaihi salatu wasallam saboda suna da daraja ta musamman al-imam qatil yake cewa wata rana sai suka wasu daga cikin ahlul badar din nan za zo suka zo majalisin nan sai zama sun zo a makari sun zo a makari wani suka zo sauran sahabbai sun cika majalisin har da waɗanda ba ba su halarci ba badar to da suka zo su wasu wani adadi ne daga cikin wani halin halarci yakin badar suka zo majalisa a wannan lokaci da suka zo sun suka tsaye sai suka yi ma'anin sallallahu sallama saboda ba su samu wurin zama ba sai suka yi masaurin jama'a sallama sai suka yi tsaye suna jiran kamar ya za a yi ɗan buɗe su su zauna kun gane ko ya za a yi ɗan buɗe su zauna wala'alla sun yi magana ne ko sun yi ishara ya zama dai ba a buɗe sabon ba su buɗa ba sai suka tsaye da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kima su da darajar su sai wani abin da shi ya za a yi mutane irin badariyu da darajar su su zo a bar su tsaye ba su zauna to sai annabi sallallahu alaihi wa da wani abin dan dame shi to sai kalli wasu sahabban waɗanda ba su kai waɗannan darga ba ya ce kum ya da kum ya da kum ya kula ya ayyana su ce wani da wani su tashi kun gane ko sai tsada su daga wurin su ya ce badari ne ɗin su shigo su zauna wannan wurin kun gani yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan saboda karrama da mutunta badariyi saboda kima su da darajar su sun kafai to su kuma wanda aka tasowa din sai wani abin ya dan ne ya dame su kuma har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fahimci damuwa a hukuncin su Ku gani to yanzu wannan abin yana faruwa sai Allah ya saukar da wannan nassin cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allah a كما kamar da shi al-mamu qatil yake cikin قيل وإذا قيل shine wa idza qila ya kamar zamu karanta a darasin mai zuwa insha Allah daga cikin ma'anonin in shuzu shine qumu wa idza qila lakum in ma ce aka fita shi an shuzu kawai saboda ku buɗa wani su shigo yana makalin in ce ba ka ku tashi kamar da annabi ya ce waɗannan sabbin da ba su kai badariyu da darja ba cewa su tashi don badariyu su zauna fanshi su ku tashi farko zuwa yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja ina fatan gwani to yanzu duk wannan kissar ko kace da bi abinda malai suka ambata a matsayin sabon nuzulin sosan wannan shine ne imam Mujahid ya kafa ko kace karfafi ra'ayin su al-imamu mujahid da su al-abduhat da mujahid da abduhat da kuma qatada cewa majalisin nan kan ana nufin majalisin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam domin a wannan majalisin matsalar ta faru kuma a shi yasa nasin ya saka Allah kun gane wannan falsafa yawwa za mu zo ga ra'ayi na biyu wanda yake akasin wannan yawwa cewa ko da wannan ya faru a majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama kar ka dauka dole sai majalisar annabi ake bi yawa da ya da kaida shi da al-ibra bi umumi lafzi la bi khusus sabab yawa to to akwai malaman da suka zo da da za'in da ba wannan ba za mu duba shi mu faɗi su ma abinda suka faɗa abin nufi dai eh, a ayat cikin ta akwai nuna kuka ce karantar da musulmi muminai ladun ba da ya kamata su fanta da su majalisi a wuraren zama tare da yan uwansu da irin yadda ya kamata da sassauta ma dan uwanka alkhairi da kake fata shi ma ya samu ina fatan gani yawwa kuma a cikin nassin kamar za mu gani a darasin mai zuwa malamai suka ce abinda albamu bukatil ya faɗa na sababin zuwa ɗin nan da da kisa je kawo cewa annabi salsama ya aina wasu ya ce su tashi baya cin karo da juna da abin da zo cikin hadisi sahihi wanda imam muslim ya rubuta shi a imam bukhari cewa la yuqiman la la yuqiman na ko la yuqimu rajul rajula min majalisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassau wa tafassahu to kada wani mutum ya zo ya tada wani mutum a majalisinsa yana zaune a wuri ka ce ya tashi sannan kai ka zauna wurin shi ba a yi haka amma abin da ake cewa shi ne ku yalwata ko yalwata sai waje da shi amma ba a tada mutum a cikin eh, ka tada mutum ka ce ka zauna saboda ka kai ne babba ko kai ne ka wannan ba a yi haka to amma muka ce wannan abin da ya faru a cikin bayanin sababin nuzulin da Imam Bukhari ya kafafe ra'ayinsa da shi bai cin karo da wannan hadisi domin eh, abin da malamai suka ce hujja shine su yula ba su ne suka tada sauran sabon ko suka tada su na ba suka tada su za ga suka ce tada mutum a mahallinsa sannan wani ya zauna a wurin idan zo da sura guda biyu dama malamai suka ce ya halatta sura ta farko shine shi wanda yake a majalisin da kan karan kansa ya ga dacewa bari in tashi in ba wani wani abokin babana ne wani malami na ne wani yaya na ne ko gani wannan ba wani mai gida na ne ko irin wannan shi da kashe tashi ke zo ka zauna nan shi ke dama ba ba kashe shi akai suka ce in mutu wannan babu wata matsala kun gani. na biyu suka ce a majalisi irin wannan da muke magana ko a yayin majalisin da ya haɗa mutane a kulle hali yanzu idan shi shugaba wanda ke ri'asan jalsa ya ga dacewa wani ya tashi da wuri kaza saboda wani ya zauna a wurin saboda karrama shi dattijo ne ko malami ne ko shugaba ko wani abu da kama da wani ko gani ba almuhimu da yana da wata kima da ai kamata a mutunta shi saboda wannan yaro ko wani wanda yake da kasance ala kulli sai shugaba ce malama ne tashi ka ba wa da kujera sai ta shi cikin. shi wancan shugaban ko malam ko wani shi ko ne ba shi ne ke tashi ba a shugaba ne ga dace ya sadi shi da aka sai zama wanda ya daidai da wai da kilan shuru ban shi Allah kun gani Allah ya samu dace za mu ƙara shari'a kan wannan insha Allah darasi mai zuwa da fatan abin da makaudi bisa da tsawaba Allah shi amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka hudu kuma na da Allah ya yafe mana gafata mana ya shafe cikin zukatan wa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh